ke kenan kamar yadda na gaya miki ban taɓa soyayya ba ban taɓa yaudarar wata ya mace ba balantana ke <laughs> gaskiya ni ba na son daɗin baki saboda ku maza kamar 'yan siyasa kuke lokacin da kuke neman ƙuri'a da zaran kun samu shi kenan gaskiya ba za a yi ba kuma ba za a fara shi na. ba san maza kuna da

kaga dai yanzu mun gaisa da abba na dama kullum sai na maka magana yau dai Allah ya yi wallahi na gan shi ai mun gaisa amma na ji daɗi yanzu ma saboda lokacin shi Hello, kana jina? Ah, ka samo yara guda biyu daga ofis. Maza maza ku zo gidana yanzu. yaran da muka ce a je a dubo gidansu wanda ya ce an yi kidnapping din shi din nan to shi ne a falo na yanzu maza maza ku zo na ce Mun zo ba mu ga kowa ba, ko da kofar gida kuma ba mu ga su Ba ku ga kowa ba? Yanzu nan fa na zo na wuce shi a falo na ce ina zuwa. Nan kai daɗe, kana kira mu ban yi ƙasa gwiwa ba na ɗauko su muka ta, domin mu cikin mamanka. kaddi yaron nan ya ji wayar da nake muku daga baranda ba. To amma ina Sadiya. Sadiya! Tare da yarinya su je?

kada in ka ka samu na ruwa za ka sa kar ka samu na mai ai akwai shiga ta shi za a saka kasan ya ya da kan takalmi tabbas eh. to ai ne kamar abin da ya kama ni talauci ƙwari ina gajiya ina kai ne na kira ka na kira shu au sallah au to eh wannan uzuri ne ya gari to madalla da Allah mala abin da za a yi mutumin nan ka ɗauki miliyan goma ka ba shi to ai kudin sa ne raban sa ne abin da ya kama kenan ka ba shi miliyan goma ba komai a'a ana <laughs> wani akwai miliyan biyu amma sai na zo zan za mu zauna mai magana da kai in ma karɓa za ka yi sai in baka amma a san me zai zai zai zo ko ba gaskiya ba to madalla to sai na zo to madalla kai mutane mutane malam wai mutane da an ji kuɗi sai jiki ya mutane ana kuka ba kuɗi ba kuɗi kuma hanyar neman kuɗin nan abu ne mai sauƙi in dai kana da kyakkyawan tunani kuma kenan alhaji mm. a yanzu ka sa ni rawa mm. ah, to kuma kuma kenan da Allah ya muku zubin kauri bawan Allah to ba sani ba to daga daga wani ƙauye kake lantsandan to waye kuma mutumin ƙauye yanzu kuɗi kana noma ga shanu ga tumakai ga awakai filayenka gidanka kurin aka yanka na tabbatar za a kudda gidaje wajen guda nawa gidan ƙauye su suna da wadatar fili kadara akwai kama yadda je kake zancen nan to mu matsalar kaga masu dattin hulan nan eh. matuƙa suna doron ƙasa eh. ba za su taɓa yadda aka sai da kayayyakin nan ba yar miliyan biyun nan uku a wata sai ka hada zai ka hada zai ka hada su ta yaya adalla ka sa ka sa ka sa me mai za ka samu nake maka ai mai ruwa za ka samu to ka taɗe ne ka yi zancen abin nan kuma ai to kana son kana son harkar ni kenan <laughs> to ai abin nake gudu ka gane ku eh. ina da taimakon mutane yanzu wannan wannan malam Amadu shusha ne kuma yake farkon zuwan sa garin nan shusha ne yake Allahu akbar da yazo muka zauna da shi cikin rufin asirin Allah je ya juya kadarorin sa suka zama kuɗi izuba eh shikenan to abin da nake gudu yanzu duniya ka canja ka taimaki mutum kai masa rana yi maka dare haka ne yanda kake fama da yawace yawacen nan Allah bawan Allah na gaya maka sha'anin kuɗi a yanzu ba wani abin wahala bane samu su in za ka zaka juya yanzu in Allah ya maka arziki da a ce a kamfanin na kake Allah ya maka arziki ka juya ka sake juyawa da an murda ka an murdo suka jana a fito da miliyan kaza a to da can yau yanzu ma kamfanin ka nake ai na hada Allah na riga na shiga a kai dai wanke min takalmi na ka kama gaban ka kurum wannan magana ba karama bace abu ne na harka kuɗi ake magana kuma abu ne wanda mun taimaka mutane muke yi ai alhaji yanzu ma ba zan yarda da barke ba isa eh, wani Allah kafar ka kafa ta ai ba birnin nan ba fasa siya za a yi ha ai ba wani abun damuwa bane wannan mu taimako muke yi ba wani matsala in kana neman taimako mu anan mun taimaka ya dubu anan gurin yanzu dan babur na aje ta sabu a saya a baka ka ajiye wannan akwakon wata tara ya yawa ko shekara sai ka manta wajen guda tara wato alhaji eh? zancen ka haka yake hmm. amma ita kadara a ƙauye hmm. dan akwai akwai hmm. amma matsalar ɗaya ce in dai da wayannan tsofaffin ba za su yadda ka sai da komai ba ba ka so ku taimake su ne ai na mutuncin ka a ƙauye a ce kana da yar wannan kai yanzu ni ka gani dai fitowa ne haka eh to yanzu rumbu na falle ki gero dawa duka mu a ƙauye ma yanzu ba ruwanmu da wani ce fa ne in ka aje gidan nan kawai da ka je dai ka shiga jeji ka ya buɗe kuka ka kawo wallahi ban Allah da zaka yarda kamfani na ibaka a da sau a wata goma sha biyu yayi eh. ya zama naka mu abin rigiyar to a yanzu ma hakan za a yi ka amince kenan haba kun haba alhaji kaga da goma ko karsan mu ai ni har ka cire mu alhaji ka gai shi ne wannan nawa kace dari uku da hamsin shi ne gaskiyar sa shi ne magana alhaji ai dan kai ne eh. kuma kaga sakin wawa ne kaga taimaka masa za a yi eh a taimaka masa sakin wawa ne da ai karke mun bakin ciki a'a kakka da to abin da za a kai eh. ka iya kai a alhamdulillah to ku jaraba ku shiga saboda saboda amana bin shi saboda amana kayan amana shi sai da kulawa ne dan Allah ah wala kana yi dan Allah ku je sai ku tungun nau kai ah. kai masa wasa kai kai ita amana mu yace ita haka ne a'a kar ku ni dan baka mamaki kun ko yawo wato ku dawo. dan dan dan dan juya mushi nan alhaji ai ta sabkata Allah ya waranta ma masha Allah ka gama ta samu inda yake mun gaggaba a a a malam in ka rasa ni sai kai kuka ni na sani billahi allazi in ka rasa ni sai ka sai ka sa hannu a ka kana kana kana ruri wallahi ka harban zan yi a garin nan kawai zama kai wannan abin nan babu in kana ta na ga da da ban Allah ita dukiya an ce tsawon mai ita take ji ko ba gaskiya ba dole sai na tsaya na ji abun nan kar a ji da sabo nake so ai tun da Allah ya sa ka sabo shi an kwana ba komai yawa sabo shi kwana kwana na'am wallahi in karsa ne sai kai kuka ka harban Allah Allah kuma din ba dan muna zuwa muna taimaka muku ah, a alaji ai muna maraba da zuwa wallahi ku karasa muna maraba da zuwa idan ba sai kun yi kuka ba shege muna maraba da zuwa Allah ya karo irin su eh, Allah ya karo irin eh. shi don ubanka ba dai ka ce ba kuna da gonaki da waye ba sai ka sai an sai da gonakin ku kaf ba biya wannan ba biya wannan bollai Alhaji eh? magana kake yi a'a na ce so nake na ji babur ne zan zan eh. ya fi ganga zaki a shine ai <laughs> a ah. ai so nake in ji ji shi ya ya eh. abin nan ko kuwa yawwa eh haba har yanzu nan bari je da dina yayi Allah zai Allah Allah ki maka kai a mun dare da shi kai alhaji mutumin kirki wannan titira nan eh. ki da eh kuna tare a haba ya kike bata bakinka mutum da da da shekara da shekaru muna tare da shi Alhaji mutumin kirki ne. Ha! Kai! kai! Ci da sha. Na'am. Sai fafi. Na'am. Ba abin da baya mu. Ina da ka. lokacin da na shigo garin nan. A ko wani mai shayi da ya ɗebe kan shayi sai in kwanta a kan dare. Amma ba an Allah nan ban shago a gidansa. Ka eh lalle Alhaji mutumin kirki. Na kihi? A ba za ka ah, sha Alhaji. to kuma kai da kai. Ai ba ka da masoyi kamar shi. Babu. Ai masoyin ka ne. To yanzu sai ka tayar da addu'a. To eh sai ka tayar da addu'a. To Allah ya sa a rabu lafiya. Allah ya tayi riko. in gama komai wannan abar ma sunan wannan mato take ko mota ake yawa yawa mato mota eh, sunan mutum ne mato ai ya eh, ba komai kaka ko ita ma gaba kai ka ga Allah ha ah, insha Allah ai tun da yanda kake bani bayanin shi na san mutumin kirki ne zai iya yi maka wannan da yanzu ina inuwa abin da yafi haka ma ina inuwa take inuwa kake nema ga Kai waye na ga Alhaji har yanzu bai dawo ba. Ai Alhaji ya ji daɗin babur ɗin nan. To ka kira shi a waya mana musan halin da ake ciki. Kuma kai ina da wayar kuma za ka gana haka. Ai ba da sa. To yanzu ya za a yi mu same shi kenan ina ne ofis ɗin shi. Wa. Eh ofis ɗin Alhaji. Kuma kai tantacciyar mage tana mage ne. a hanyar Allah haɗa mu da ba To kuma ka ce kake ta koɗa mun shi kake a shagon gidansa kake zama. To malam yanzu ɗan siyasa ko baya aiki in yana baka abu ai yana yi. Kai ina kuke ne? Ah wannan ya zo da wani mutum ne ya fare ni saboda haka ku shigar mana da shi waya na ai ke nan aike na ai ilaha na ba ni Wai me kake nufi da ni ne ka kawo ni nan? Ka rabo ni da gidan iyaye na. Me kake nufi? Tambaya ta maki, ita ciki na ce miki. kana cusewa? Dan harbe ki wallahi. Wata da Na ga tafiya Wai kawuni ba zai. Hello. Mugu azalimi. Haɗina ma godiya ashe kai mugu ne ban sani ba? Umma kenan. Ai bai kamata kina gaya min irin maganganun nan ba. Ba mugu ba ne ba. Ai san da nake mata nema shine ya janyo haka. Rufe baki, wani irin mai ƙaunar 'yata? Mai ƙaunar 'yata ko mai ƙin 'yata? umma kenan ki gyara kalamanki in banda yana son sadiya da sai in harbe ta wallahi dan Allah ka rufa min asiri dan Allah kar ka kashe min ita ita ke nan gare ni dan Allah ka yi haƙuri umma kenan to ki turo min da miliyan Inna lillahi wa inna eh. ilaihi Shige ciki. Wuce ciki na ce miki. Zan har baki da kama. Warin kulle ki. Ni ma yake ke min wasa da take din nan na. Na riga na gama wannan. Shi ba DPO ba ko ina ne shi aika gidan karo ya ayyuka ne sa har haɗa kuɗaɗen. karatu ka gane ce ka gane wani karshe karshe wallahi ba abin da mutum zai fahimta saboda ƙarya ne ake tatacewa to ni kuma ka ga da ka gani ma abucin karatun jarida ayo Dadi dadi ya labari na bugo waya sai na ga ba abin nan ba sai na ji wata ta dauka na ce a a abba abba eh abba ina son ka wallahi ta ya za a yi ai abin nan za a yi na gode ba ran baka wannan abba ga dan yi ya kuwa ran shiga ciki saboda wannan abokin ne wallahi a dadi da bana son sa ido ne wallahi ka ah, san bana son in ban shiga sabgan mutum bai shiga sabga ka san mu yanzu ba ma son irin wannan ah, a ah, to ba ganin hula shi ai na mu shi ke kari kari eh kari hadda ne kuma eh ya samu shi shiga ciki dana ne yaro ne farin jini tun yana dan haka inda je fita sai kai sha samu tun yana haka inda je sai kai sha samu wani wa yake shigowa da shi ana hayanai kofar gida ce rufe kofar kai kai tare nan tun yana dan hakan nan gaya maka to to ba albarka ba alaji yaran nan ni na ga ina ta facaka da dukiya alaji hmm. ana masa inquiry din tambayar da ina ake samun wannan dukiya ko a wannan hali da ake ciki shine za a samu wata dukiya haka tsaya kana tambaya na waye. to ai mu ka san mu idan muna cin baure muna tonan ciki na sai ne kada mu ci ta tsutsa haka ba za ka ci ba wallahi za ka kwana da yunwa yallahi da kana bude cikin mm, mm, mm, ɓaure sa a jiwunka in kuma ka ce sai yanta ma kawo su ina zuwa kar ka zama hamburin hayan mana kamata komai ka dinga yin sa kana tsara kana duban bakin gatan a ce yaro uwar dukiya tana shigo masa babu tambayar a ina ake samo shi mu fada iyaye iyayenmu ko kobo ka samo sai sun ce waye ake kai baka koban a lokacin a rumbu ma akwai dami ɗari akwai dami hamsin yanzu kana da buhu ɗaya na shinkafa kana da ita kana da doya guda hudu ma abin da nake nufi sa saju da ka da mana wannan muna kira da cewar a gyara kada ya zamanto mu da tijan watsawa ne kullun so muke a shirya ba za mu ga watsawa ba mu inna lillahi dukan numfashi na kake kullun ce ake a shirya to in ba a gyara baya baya a gaba za ta yi sai fa gaba ta motsa baya take biyo za ka sa kudi a jihunka ko ba za ka sa ba wallahi in yazo zan kwaci kudin ba shi kashi ne dai gaskiya al'amarin nan yana duka na ina ga maka za a juna wannan kudin ba batun gyara nake bukata baya ta gyaru ba wannan sunansa a cinye yanzu baya ya za a yi ta gyaru. Yau gyara ba ta gyaru. Ya kamata a dinga yawa yara tambaya a ina ka samu wannan uwar kuɗi kowa ana faman irin wannan. In ya zo ka kai mashi sai ka tambaye shi. A'a ni ba cin zarafin yaron ka nake so ne ba. To sa kuɗi a ji. Amma zancen gaskiya a shi da wando in ji ba zawa. Ka kuɗin ka kuɗi. To Allah dai ya sauke. Ahau. abin da ya sa na ce ina son in ka kama da lokaci da shi wata shawara ce na kuma tunani kan wannan matsalar laifukan da ake aikata sa na zauna na ga mafiya lokuta duk kusan waɗanda suke aikata laifin nan matasa ne waɗanda kuma ake zargi su ma dukkansu amma ba mu da tabbas akan su suke aikata waɗannan abubuwan matasa ne hmm. shi nake ganin sa me zai hana ba za mu shigo da mace ko mata cikin wannan aikin ba don ganin cewa watakila su ma suna da rawar da za su taka domin ganin mun samu damar apprehending din waɗanda suke aikata waɗannan abubuwa shi nake ganin sa akwai inspector hasiya ta yi aiki kuma ta taka rawa matuƙa gaya a wani kes da aka yi har aka samu aka yi nasara shi nake ganin sa me zai hana ba za ka rubuta request headquarter ba a yi maka releasing ɗinta ta zo wannan gari namu ta yi ƙoƙari mu ga ko Allah zai sa ta dalilinta mm. mu samu mu kawo ƙarshen waɗannan da suke aikata waɗannan laifin tunda yawanci matasa ne kuma mace za ta yi iya bakin ƙoƙarinta akan ganin cewa hannunta ya kai kan abinda ake bukata sa. Haka ne, shawarar da ba haka ne kaga amfanin aiki tare kenan saboda shawarwari yau idan na zauna a nan duk irin tunanin da zan yi ba zan yi irin naka ba to idan har zan yi tunani ba irin naka ba sai ka zo ka kawo naka tunanin sai na auna na ga cewa shi ne mafita dole za a yi amfani da shi kuma maganar shigo da mace wannan kes eh, da zamu yi ba ma nan garin ba ba jihar nan ba ba ƙasar nan ba duk duniya ana amfani da wani domin duk inda ake aikata miyagun ayyuka idan ka ga mahukunta sun yi amfani da mata to sai an ci nasara sai an ci nasara mata suka shige gaba a kes za su nemo yadda abubuwan suka faru yadda za a yi a magance abu to don haka wannan shawara da ka kawo na ji daɗin ta ƙwarai da gaske kuma a yau yau din nan insha Allah za mu san hanyar da za mu shigo da hasiya domin ta ta fara yin wannan aiki don haka zan yi kokari na danta domin karanta mata yadda za ta shige gaba za a yi haka thank you sir da fatan Allah ya bamu thank you very much sir na ji daɗi na gode sir wato kin san abin da yake bani mamaki sai ka faɗa a da hannun yankewa zuciyata na haƙura da aurenki saboda lokaci ɗaya na ga kin canza min tunaninki ya karkata kan wannan gayan lokaci guda abin ya bani mamaki ko da dai Allah ya riga ya rubuta mana matsayin mata da miji Allah ya riga kaddaro so haka yanzu ina so ma ki bani labari ya aka kika san shi wai ta ina ma kuka fara haɗuwa so ni ga nake abin kamar asiri kin min alƙawarin aure amma lokaci ɗau ne zai kasa ni ba ni labarin ma ya aka kika san shi ta ina kika fara ganin sa wata rana mama ta aiki ni da yamma ba na manta wannan lokacin waya ta ma an so wai? Gata, sai dai ku rika kula. Ce ciki na ce miki. Ba zai cuce ba? Dan Allah ka yi hakuri. Zan harbe ki wallahi. Dan Allah ka rufa min asiri. Dan Allah kar ka kashe min ita ita ke nan gare ni. Dan Allah ka yi haƙuri. Umma To ki turo min da miliyan Ka ji tambarwar da ta faru a tsakaninmu. Ikon Allah. To amma duk labarin da kika bani na haɗuwar ku da shi da yadda yayi dabara ya sace ki ɗauke ki baki bani labarin ya aka yi kika kuɓuta daga hannunsa ba. Ai lokacin ka manta zuciya ka yi a kaga ba yadda za a yi ka sani. To amma ni duk a labarin da kika bani na yadda aka yi wa ki ya shiga rayuwarki har ya ɗauke ki ya je ya ɓoye ki a wani guri ya buƙaci ku sai an shi kuɗi. Baki faɗa min wace hanya kika yi kika kubuta daga hannunsa ba mama a lokacin da abin ya faru mama ta ɗauki kuɗi dubu ɗari biyar ta tura mai dubu dari biyar kuma a lokacin da abin ya faru abba ma bai san mama ta ɗauki kuɗin nan ta bayar ba don zuwansa ma gidan nan abba sai da ya ɗauki laifi ya ɗaura ma umma shi ne a wannan lokacin abba ya sa 'yan sanda su je su yi bincike su nemo inda yake amma dai gaskiya mutumin nan macuci na azalimi ne kuma ina addu'ar ubangiji allah tuna asirinsa wato sai da aka bashi dubu ɗari biyar sannan ya suke ki tabbas hai to dai in muke kamalan bahaushe kwalelan kare ga hantar kura kin gani yanzu kin zama kwalelansa tunda allah ya ga kaddara mun kasance mata da miji ai na gode Allah ma da aka yi bikin nan da wuri haka shi kuma ubangiji Allah ya tona asirinsa in Allah ya da ba za a daɗe ba sai an kama shi yanzu kin san me nake so da ke ki tashi ki dora musu faketi da kifi ai na san ke ƙwararriya ce gwana ce ce inda ke gurin iya girki ce spaghetti zaka ci ai ta jin na ji daɗinta. shi yasa ka ce a ƙara dafa maka irin duk ta za ki ƙara dora mu to shi fara miƙo min zo kafin me masha ‘Yan mata ina zuwa? Wallahi wani nake jira to na dan fito ɗan je nan samu ɗan ruwa ɗan sha to ne kuma na tsaya nan ai ke na gani na tsaya shigo mana mutum ni da ka bar shi ma wallahi a'a da ka bar shi to shigo abin da nake so kawai ruwa da ɗan lemo nake so ba wani abu sai ka dawo ma kawai shi Ina lillahi wa raji'un. Yanzu da alaji ya motar nan in ce tana ina. sanin kwazanki da ƙoƙarin da kika yi a wani kes na wannan rawan da ya gagari jihar adamawa ya sa na ba wa oga shawara akan lallai ya nemi a yi rilizin ɗin ki so domin a baki wannan kes musamman idan na tuno yadda kika yi aiki a adamawa kan wannan mutumin da ya addabi garin Allah ya baki sa'a ta dalilin ki aka cafke shi wannan yaron yana nema ya zama barazana a wannan gari domin duk wani babba da ya kwane tashi yana da maganarsa yana da eh, tunaninsa a sa, saboda yana nema ya zama threat a society gaba ki zan so ki aiki kamar yadda na san ki cikin nutsuwa sanin makamar aiki da juriya don ganin kin samu dama an cafke shi sau da yawa mukan samu labari yana wuri kaza amma inda kika san me ah, kyau dabaru ne ake cewa ko ne ne ba mu taɓa zuwa mun raske shi a gurin ba kowane lokaci muka samu labari an gan shi a guri kaza kan mu je kamar mai layar ta zaki da mishi kirasa to shi yasa na zauna ne tunani sai na ba da wannan shawara kuma aka amince domin kuwa a duniya weakness ɗin duk wani da ya shahara ɓangaren aikata laifi a bibi ne kuɗi da mace shi sa muke so mu yi amfani da ke da kuma sanin aikinki da ƙwazonki mu neme shi domin a samu arrestin ɗin shi don yin karya ci gaba da addabar mutane a cikin society insha Allah zan yi ƙoƙari kuma na za a samu galaba akan abin da ake bukata na san inda manya suka damu da kes ɗin wannan yaron a nan in har Allah ya sa ki kai sa'a muka yi nasara wajen kama shi ya tabbata za ki samu ta goma shi shi ke insha Allah na gode a Allah ya ba da sa'a a mai da hankali akan yadda na san ki ki jure duk wani su zan ƙara zama na baki da abinda kuma kike ƙara nema ko ba bude take kar kawai ki kira ni ko ki ki sani madam sannu ko yawan barka ne an wani lafiya lafiya kalau ke ma abinci zaki ci ne a wallahi na dawo daga kaduna ne kuma duk na gaji to na ga ya kamata dan samu abu mai sanyi dan sha kuma ko da chips ne in sa a kawo a kin ba da oda ne a'a ban bayar ba da kyau to ai ni ma cin in ya kamata in ci kai Abokina na ku kawo plate din chips din nan ai ba ya kamata ki ci ba kamata ya ce ki dan sha ruwan shayi dan gasa miki cikin ki sannan in ya so daga ba sai ki ci chips генерации нашей радикальной поскольку. Я ta yi wallahi a irin wa'ancan bukatu ba ne wannan da kwarin ta wannan da gani wani sashi da kuka kawai ku yi ko ko kare ba ka san mun rubuci san daga inda suka inda ya gaba ni ko wace har ta kare inda da yamma ne za ta yi ba har ta ai da yake ba ku bace amma da ina jin daga wajen Kaduna tun biyu eh tabbas matan nan esta ake ce wanda daga wajen Kaduna tun biyu

talatin ne ba arba'in ya haɗa ai da na ga wannan kamar ne kuma wannan na yadda yanzu wannan sai na kira ima ka kawo wannan na ganta ta ta yi kodacin da mutum ba ya ce ne ka ɗauko irin manya irin wannan da dabara fa da kiran na kota ba ku yi wani ɗari da saba'in da ba matsala kawai ba ku yanzu da inda ne cikin ba ɗari saba'in da biyar sai na sai tashi ai ina sai gaba ɗaya za ka wani da kyau Ah, <laughs> haba mai gida mu je mu je ba matsala kar ba matsala mu je kawai ba matsala yanzu wacce ka kawo mu ce garan giyo wacce ka shiga gidan ana bude injin sai ka wani abu a ciki sun yi alƙur'ani shi taimakon sa ma kuma ya ci je mutane da kin Allah taimakon sa kuma ya ci da ka sayo mutar su kai wallahi ma ka ina kira ne ma ina buɗe mu sai ga wani abu cikin mutar har kin Allah mala mutane kin ah, a tantance kin kin kin kin kin kin kin kin kin kin Ka gane ni ko? Yawwa, to da Allah kai maza maza ka zo motar nan ta iso yanzu ta ƙara so. Eh ta ƙara so. Ah ba mala, ai sai ka ganta. To ka san mu ai ba ma kawo ƙaramin abu ai. <laughs> to shikenan. Da Allah kai sauri, ka san saboda mutanen nan masu baka 'yan kayan nan. Eh, su ba, ‘yan hau ba, "Eh ƙwarar kuwa, yawwa, to shikenan. Yawwa, to shikenan. Salamu alaikum. Ina gajiya. Ta dai ganti ko? Ita ce wannan? Kwarai To ai ban ban marzaye da kai bane ban gane ka ba sosai. Ya za ka gane ni? Baka san a inda na je ba sai na koma limami? A ga inda na koma ba na koma aran ma. To. Shi ne magana. Shi ne magana. In ba ka da sabu ba sai kuma mutu yunwa. Tun yaushe. Wannan ka ɗauko? Wa kai dai ba. Ka faɗo ka gane dan gwizi din nan <laughs> masha Allah to ita wannan ce ba shiga take bane ba da ka gani dai ba da gani ga dan ta masu dan kyau ga na gani na gani na gani na gani ka gani wannan abin da za a yi sittin zan baka wannan eh sittin zan baka ka ba mala kai matsala ta da kai kenan sai ka dinga fiya wani kaɗan hmm? to abin da ta ci ma da abin da na ci kafin na zama liman na wata ci Ni kai na nawa na ci? Ita wannan ce ba shiga take ba. Yanzu kwanan nan wani yaro ya je dauko ta a nan masallacin nan wajen ya kafe. Me ita ya ajiya shi gida ya dauko ta ya kata da kyar da kyar na shiga da mutum na asibiti. Ka ba man Ɗan ƙara mana ko ɗan wani ɗan ƙara ko kaɗan ne dai. To shi kenan na ƙara ma goma saba'in kenan. Saba'in? Eh. Yaya. Ba ni dai kawai. Ba ni kawai. In ka siya saba'in shi ne. Ko zan baka hamsin yanzu. don Allah ya kai mu kuma sai cika ma shirin ne yanzu abin da alhamdulillah ya haka alhamdulillah dama an ce in kere na yawo zabo na yawo wata yanzu a haɗu garam yanzu ma Allah haka za ka cuce ni kai mutane ne ka cuta kai ka san mutunci ne kai to kai mutane ne ka cuta eh hmm? a ofisa ina jin ina da larura ina da hawan jini ba hawan ruwa ba a hawan jini sannan akwai ciwon siga da aka gwada ni shi ma jiya likitan da yake duba kanjamau shi ma ce in je Aminu Kano za a duba dakata ba hawan ruwa kake da shi ba eh? ba hawan ruwa ba kuma wallahi kamar kake mun da wani ba wata wallahi Alhaji Makoli division din mu ne mun je can zaka gan shi constable I'm coming okay sir wallahi ko ni kawo a jama'a ne kamar eh wallahi gane shi ba ni ne ai ko ka manta wallahi kamar mun da wani ba wata wallahi tallahi kamar ku je wallahi je move my friend amma dai kai ba Allah gaskiya bi su billahi jab jab jab jab wallahi kamar sumayya su ne baby dalla ba za ki damu ba ina so ki zama kawata kawarka hmm. to me zai hana to ya zan yi san cewa kin zama kawata zan yi ba da shi yasa na zo ina neman izinin su to a lokacin zan tabbatar maka da cewa haka haka ne ranar yaushe ne zaki basta yau yau din nan a kin biya a'a no ina jiran su na saboda za su kama shaidu din gani da me da me ake bukata Ka ci kwantar da hankalin ko nawa ne ma ni zan biya miki da Allah warai kuwa saboda zan baki mamaki in dai muna tare da ki ni makwa zan zan baka mamaki a haba da Allah sosai Su mi Sumi sumi. na yi mamakin lokaci ɗaya kika sace min zuciyata kamar haka ban taɓa tunanin wata ƴa mace za ta sace min zuciyata a tunanina ka san an ce masu iya magana suna cewa ba a yin ɓarawo ɗaya sai dai biyu kamar ya kamar yadda ka faɗi ka ce na sace zuciya haka ni ma ka sace ta wani. amma na daɗe ina tunanin ina zan kama wannan ɓarawon da ya ɗauki zuciyata ya hana ta sakat sai shi kawai take tunani gaskiya ne ga shi kamar gaske kana ne? warai kuwa to yanzu ka rufe idanuwanka zan tabbatar maka da wani abu ka rufe da kyau fa yayi yayi buɗe

kusa dan uwa kar ka juyan baya Kiɗan sassauta mini, na yi gudun wuce sa'a so ya ci mini, kiwa da awar take ya zambar mini kariya. Kai mini tar nake kaɗan sassauta mini, ina zammar ni da kariya eh, Na da sauyi amsa mini sana rike ki alkawar ne ki rike mini ba na bari ki ko da yaki a cin mini ke kiɗan sassauta mini na yi gudun wuce sa'a so ya cin mini sauƙaƙe kaɗan sassauta mini ina yi gudun wuce sa'a so cin mini ka bani awar take ya zammar mini kariya yare na mafari ma bi kyau mai tarbiya na yawa kyautukan ki amma ga tambaya me kika yin bina tsaro ko kuma tsakiya za na siyo biki da na san da kwalliya shiga damuwa da sauri ka cire mini babu farin ciki da ran in ka guje mini zo kusa dan uwa na saka maka tagiya da tare nake kidan sassauta mini na yi gudun wuce sa'a so ya ci mini kiwa da aure ta take ya zamar mini kariya kai militar nake kadan sassauta mini ina yi gudun wuce sa'a so ya cin mini ka bani awar take ya zammar mini kariya